ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙayan musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Shirinmu na yau zai leƙa ƙasashen Ghana ne da kuma jamhuriyar Nijar inda matsalar amfani da kafofin sada zumunta daban-daban da ɗalibai ke yi a makarantun Ghana ke ciwo iyaye da kuma malamai tuwo a ƙwarya. A kuma a jamhuriyar Nijar malaman makarantun koyar da A ayyukan hannu ke bayyana damuwa game da makomar ɗalibai bayan da hukumomin ilimi suka soke tsarin bitar karatu da tantance ɗalibai da fatan za a yi sauraro lafiya. Ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen Da farko dai zan mika ku ne ga wakilinmu Hauwa Abdulkarim daga ƙasar Ghana. Kamar yadda ya zama ruwan dare gama gari mafi yawancin ɗalibai na ɓata lokacinsu wajen amfani da wayar salula inda suke shiga manhajoji kamar Facebook, Instagram, TikTok, Twitter da WhatsApp da dai makamantansu. Duk da cewar hukumar kula da ilimi ta ƙasar Ghana bata ba da izinin ɗauka ko amfani da wayoyi a farfajiyar makarantu ba. Wasu ɗaliban sanye da rigar makarantu suna amfani da wayoyinsu akan hanyar su zuwa ko dawowa daga makaranta. Malam Isa malami da ke koyarwa a makarantar sakandare ya nuna irin kalubale da suke fuskanta da ɗalibai masu kawo waya a makarantu. Makarantun gwamnati muke karantarwa ba wani yaron da ma bai da salula za ka yi kace haka dukkanin suna da salula kuma manya-manyan salula za ka je iPhone kaza iPhone kaza wayar hannu kenan iPhone dai yaran da kan suna challenge iPhone ne za ga yaro yana nan yana fama kudi da je sai littafi amma amma ka gan wayan hannun shi wallahi zai baka mamaki balle ma yaran mata ka tambaye su waye ba su sai su daga gida suka fito da su amma alhali wasu ma yaran ma da ka kalli yadda iyayen su suke ba za su iya samar da irin wayoyin da ke hannunsu ba su ba su ba wasu ma tabbas iyayen su ke sai musu wayoyin masu hali shi sha'ani na GS Ghana Education Service ya haramta ɗalibi ya rika waya a makaranta ya ƙara da cewar iyaye ke da alhakin lalacewar 'ya'yansu wajen amfani da waya a makarantu gaskiya na Allah iyayen zamani suna taimakawa sosai wurin gurbacewan tarbiyyar yaran su wayoyin nan kuma hana su koyon abu amma dan ka tambaye su kuma za su ce kamar su wayannan yana taimaka musu ne wurin koyon abu wa wani assignment da ake bayarwa da zai fi karfin abin da aka gwada musu sa'annan kuma akwai school library shi ko Hafiz Lare wanda sakamakon jarabawar sa ya fito ya ce wayar salula zai iya taimaka musu idan hukuma ta ba da izini a yi amfani da ita a makarantu cikin senior high school su mu ba ya da mu use phone kuma phone yanzu kan da duniyar zaman nan phone na da muhimmanci sosai kin koyi abu kin komai phone kuma wai kara ka phone school ana boye ne ana yi ina gan gwamnati ya fi shi wani abu game da wannan because yana kawo damuwa sosai malam suleimani magajin rafi ya yi kira ga gwamnati da ta kara tabbatar da ka'idar hana ɗalibai amfani da wayoyi a makarantu a matsayina na uba gaskiya yana ci mana tuwo a kwarya lokacin da yaro za a ce ya kamata yana nan yana koyan abu za ka same shi kan waya yana nan yana wayansu firan banza da yake bai dace ba ni daidai ina ba gwamnati shawara a yi kokari a kawo dokoki wanda yake zai regulate wannan tafiya na moba. hajiya samira yaya abdulrahman jami'ar hukumar kula da wayar da kan al'ummar kasar ghana ta ce suna iya kokarin su domin tabbatar da ka'ida sannan ta yi kira ga iyaye su taimaka domin a magance wannan matsalar a wurin mu na hukuma ba mu raye da yaran makarantu da ke bukatu da mobile phone this is because muka duba yaran makaranta suna bukaci da mobile phone instead of doki wannan phone su yi bincike su nemo maybe topic maudu da ake gwada musu wanga su samu ilimi a kai ce ka gan kamar yara na use mobile phone nan suna duba ababe da bai amfanin su mun kira ga malamai makaranta mun kira ga iyaye su sa ido a kan su. sannan dai daga karshe akwai kira da wasu masu ruwa da saki suke yi akan cewa a bada izini amfani da wayoyin salula a makarantu sai dai hukumar ilimi ta kasar kasar Ghana ta ki amincewa da hakan. Shi kuwa Mansur Sani wakilin mu a Maraɗe ta jamhuriyar Nijar ya taɓo matsalar dakatar da bita ne na makarantun koyar da sana'o'i da hukumomi suka yi abinda kuma ke cewa iyaye da ma sauran al'ummar jamhuriyar Nijar tuwa kwarya. Mansur Gareka. A faɗin ƙasar Nijar manyan birane uku ne da suka haɗa da Maraɗi, Zandayar da Tawa suka samu mallakar irin waɗannan jami'o'in da ake kira EET wanda ke da sashe-sashe na musamman akan harakar kimiyya da fasaha na fita da sakamako mai kyawu. A wata takarda da ministan ilimin ƙasar ya fiddo akwai janye tsarin bibiyar ɗalibai da malaman ke yi wanda ke ba su damar tabbatar da ɗaliban sun iya aiki a aikace. Soke wannan tsarin ya fusata ƙungiyar malaman manyan makarantun jami'a na ƙasa abin da ya kai su ga kiran taron manema labarai labarai daga bakin Kabiru Iro magatakardan wannan kungiya a jihar Maradi. Yau an yi duk kudurori da yawa an ce wannan stash babu shi wannan alkadurman da ake yi ana kori shi an ce babu shi. Kawar munin ka amanta fanni uku ne gare mu muna da fannin jini eh, mekanik muna da fannin gigi harka gini muna da kuma fannin electricity kun ga abin ke garin guda uku kenan duk wanga in yara suka je suka yi stage din su suka dawo sai an yi ankadaran su kuma sai sun zo gaban mutane wakilai sun gabi sun ga abin so gani sun ga gaya mu abin da suka yi saboda ni saboda yara ne wanda da an shewa su cikin aiki za su zuwa su fara aikin su su operational kuma mu shine muka ce birnin ba mu yarda ma amana ce mu gari mu ta yara in muka bari aka wulakantar da waga formation ta ta technique ta dalil ziyuti To masu sauraro saboda kuran lokaci a dan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za mu dora da za ku ji karshen tattaunawar wakilinmu na jamhuriyar Nijar Mansur Sani akan wannan matsala. A madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka da kuma wakilan namu a Ghana Hauwa Abdulkarim da kuma Mansur Sani a jamhuriyar Nijar sai kuma jagorar shirin da ta da umarni Julie Leather Gresham na ku babin da ke cewa huta lafiya sai wani makon. tangarɗa ba, kan marar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙayan musulunku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa.